ce wa za ta amuromin musai'a kar ku karɓi wani abu cikin sadakin nan da kuka bata Allah ta baraka wa ta'ala ya haramta miji ya saki kuma ya ce mata ta ba shi dukiya dai a ta aku na mu buhutanan yanzu za ku karɓi wannan dukiyar ta auren da kuka bayar zulman bisa ga zalunci wa mu mubina da zunubi bayananne wa nasbaha ala al-hali wal istifhamu lit-tawbih wato kun yi abin zargi idan kuka karbi wannan dukiyar ko wani abu daga cikin wannan dukiyar bayan kun yi saki Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kaifa ta'khuduna yaya za ku karbi dukiya ga mace ta wata fuska wa qad afza ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya sabi da sashi bil jima'i shine ta hanyar jima'i al-muqarrir lil mahal wanda jike yake tabbatar da wato sadaki ga mace wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma su matan sun rike alkawari gare ku alkawari mai kauri mai karfi eh, nan malam yace shadidan huwa amrullah shine umarnin Allah bihi wato wanda Allah ya umarni da shi min imsakihinna bi ma'rufin aw tasdihunna bi ihsan Allah tabaraka wa ta'ala dama ya wajabta a rika da kyau in kuma matsala ta hana a ci gaba da zama aure a yi saki mai kyawu wal akhiru haqiqatan huwa Allah don haka nan wai ba matan sun kai rukun alkawari ba Allah ne ya rike alkawari da maza cewa su rike aure da kyau kada su zalunci mata lakin buli ga fihi sai dai a yi mubalaga a cikin zancen hatta ila har aka sanya ka annahunna al'afi zaka kamar su matan su ne sun kai rike alkawari gare shi wannan shi ake ce ma majazi aqali لأن الأخذ عن العهد لأن الأخذ للعهد هو الله domin Allah shi ne ya rike alkawari ai wa kada asallallahu alaikum al'ahada Allah ya rike alkawari akan ku li ajalihin na saboda su mata wa bi kuma saboda sababi wato wannan shi ne ma yake sai bayyana mana fuskar balaga da ke wannan wurin da wannan shi ake cewa majazi akali akwai majazi mursal majazi lugawi ga sunan majazat wato abinda ake cewa majazi shine ai amfani da kalma ba ga ma'anarta ta ainihi ba amma kuma ba kalmar an kai amfani da ita madadin wata ba a isnad al-isnad majazi jumlar ta an kai amfani da ita wato ba ga ma'anar ta asali ba inda kalma ce an kai amfani da ita majazi to wannan majazi sai ya koma isti'a ko kinaya amma yanzu da yake isnadi ne sai a ce al-isnadul majazi misali ko a Hausa muna cewa misali sarkin kalmar gari Muhammad Mera shi ya gina masallacin jama'a haka ne ko ba haka bane to amma ai ba shi ya rika yuta da siminti da bulurar azaba ko amma shi ya ba da umarni kuma shi karkashin kulawa ne to kaga wannan majalin cewa mai martaba sarki ce ji na wannan masallaci to majazi ne majazi a kali kamar ka ce gwamna ya gina ko shugaban kasa ya gina titi kaga isnadi ne majazi domin mi domin ba shi ya zo ya kina da kai ne amma umarnin da ya fasa sai ya zan an ka jingina wannan aikin zuwa gare duk da cewa kamfani yana nan injiniyoyin kamfani suna nan laborori suna nan amma duk ba jingina aikin gare su ba ga hakikatar su sun ka zo suka yi mubashara da aiki amma majazar saboda wanda ya fada umarni sai aka jingina aikin gare shi to wannan shine malam yake sun hito mana da wannan ma'ana a wannan wurin inda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza wallahu a'lam shari'a fi bayani man yahrumu nikahun min an-nisa'i a aya ta gaba an fara bayanin matan da ba a aure wanda ya haramta a aure wa man la yahrumu da wadanda kuma ba su haramta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum ku al'ummul mutumin. karku a wani matan da ubannan ku suka aura ɗaminan misali, don haka ba a auren matar uba ba a auren matar kaka domin a ba hukum uba ya shiga ciki matakin farko da uba mataki na biyu mataki na uku wayan alaku da ya yi sama domin me domin a jidadu kakanni bi manzalatul aba matsayin ubanne su kaka shi ma uba ne ah, illa ma kada sarafa Allah ta baraka wa ta'ala yake sai fa abin da ya riga ya wuce min filikum zalika na aiwata wa ku ga wannan ma'ana kan kamin hukunci ya sabka wanda ya yi an yane ne fa inna hum ma'afun wa an an yi masa rangwame qala ku qala hu na abbas ta abbas ya ambaci wannan radiyallahu anhu Allah ya bada wajen hurun mufassirina da kuma jamhurun na malamai kana halin jahiliya ya zawa juna da azawa da abayi jahiliya labawa maza suna auren matayen ubannansu wato sai ya zan nan matar gado kenan ya gade ta ta gadin gadin ga uban shi famin huwa an dalika sai aka hana su wannan a cikin wannan aya don haka daga nan an rufe kofa kada wanda ya sake wanda ya yi ma an yaye mai abin da ya yi amma fa ai zai fata ta wuce ko ma'ana ya sallame ta amma abin da ya san ba shi nan Allah ya yi shi hu aini kahunna lalle auren matan ubannai kana fahimtatan ya kasance mummuna yake wa makatar kuma yana jawo azaba Allah zargi sababan lil makati min Allah wa huwa ashaddu al shi shine tsananin hushin Allah subhanahu wa ta'ala wanda hushin Allah yana nuna azaba wa sa'a ai sabila kuma ya zama mummunan hanya ai tsarikan zalika kir a ce mutum ya bi wannan hanya don haka bai dace ga mutum ba musulmi ya bi wannan tafarki na awar matar uba ko matar kaka alaikum حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وقناتكم وبنات لق وبنات لق وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Allah mai girma da barka yake hurrimat alaikum ummahatukum an hana an hana muku auren iyayen ai an ne ku aure uwa mahaifiya mai tamilatin jaddad shi ma ummahat ya hada hada kaka min kibalil abi wal ummi kaka ta wajen uba da wata wajen uwa wannan duka haramun wa banatukum an haramta muku auren yayanku wato ku mata wanda kuka haifa wa tamilat banatul awladi kuma ƴaƴanku nan a shi ma ƴaƴan 'ya'yanku sun shiga ciki wa yin saban na koda sun yi kasa ma'ana kai ka haifi ɗa ko ka haifi ɗaya to in sun kai yaya mata haramun ne gare ka domin matsayin yaya ne gare ka kuma ba wai matakin farko ba kenan da ya da jikaya da sama kunne da zattaba kunne har mataki na goma mataki na goma ya buge shirin hausa a ɗan na abin da ne a bakin abin da sani ɗa da jikanya kama kunne ta taba kunne don kada haku to sai ni eh don kada tsaki <laughs> to to ayi halin dai ko mataki na wannan nawa wayannan ƴaƴan ƴaƴa haramun ne ga addinin musulmi don haka wasan da ake tsakanin kaka da jikokinsa jikokin suna ganin kamar babansu na ba to wannan dai al'ada ce ta hausa amma a musulunci matsayin yaya suke gare shi kuma jikan ya sama ce ko ya ce matarsa to ba matarsa ba ce biyarsa ce don haka wannan al'adar ma ya kamata a nisance ta dauke mata amfani da wannan lamarin ah, sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa aka sannan an haramta muku auren yan uwanku mata min jihatil ali ta wajen uba awal ummi ko wajen uwa don haka yar uwa shakikiya da abiya, da ummiya duka haramun ne ba a auren wa amma tukum an haramta muku babbannin ku ai a sawatu aba'iku mata yan uwan ubannanku wa ajdadukum da yan uwan kakanninku don haka a larabci amma ta kunshi ya kaka ko ya uba duka ana ce musu amma eh, wannan duka amma ake ce masu wa khalatukum sannan an haramta muku auren ku ai a akhawatukum mahatukum yan uwan iyayenku mata wajen ta da yan uwan kakanninku mata wa da akhi an haramta muku auren ya'yan dan uwa wa manasul uhudi da yaya mata ya'yan ƴan uwa mace wa yadkhulu fihinna auladuhum kuma anan ‘ya’yan sun shiga ciki ma'ana ya'ya maza sun shiga ciki nan in an ga ce banatul aki wa banatul uhudi to an ambaci ɗaya mata to ita ma ta ba ta auren dan wasa ko dan shi ma haramun wa ummahatukum lahi ardanakum an haramta muku auren mata iyayenku mata wanda suka shayar da ku kun ga waɗancan maganar nasaba ce da zumunta amma an shigo magana ta shayar da nono don haka in matar da ta shayar da kai nono kabla kabla su kimalin haulaini kamin yaro ya cika shekara biyu a yayi to ta zan uwa gare shi walau da masfatin wahida ko da tsutsa guda ne ya yi wa nononta inda maliki a wajen imamu na maliki wa abi hanifata da abu hanifa wala budda an yakuna khamsa rada'ati amma imamu shafi'i yana cewa shan nono sai an sha an tsotsa wato an zo mayawa biyar ana kawo yaro yana shan nono ga mace sannan ta haramta kama bayyana wani hadisu shi ya yi hujja da wani hadisi wanda ya tuzo a kan haka shi kuma imamu na malik ya yi amfani da nufin aya domin in aka ce wa umma hatu kuma lati arzanakum in suka shayar da su nono in ya tsotsa guda ya sha ko bai sha ba eh ya sha saboda haka in gaga malamai sun yi istihadi kyale ku yanzu wani da dukkan jahilci sai ya ce imamu shafi shi abu su hujja don haka imamu na malik shi ra'ayi shi ya saboda ya jahilci ilimi mai sa addini yanzu wannan hadisi na imamu shafi ya yi amfani da shi yana yiwa a wuri ne ya ganganta shi ko imamu na maliki ya ga wannan hadisin bai kai karfin hujjar da zai mana da aya ba har sai ya yi ta hadisin wata aya ko kuma ya gulbuta wani hukunci daga cikin wannan aya saboda haka sai ya ce na yadda da ya tsaya nan bakin aya to ya za ka zo ba ka san abu ba ka zo ka fada gonan mutane kana kana kana girbi ai ilimi gonan malamai abin mutane Allah ya zaka maka kai saboda haka kai a matsayinka na muqallid a matsayinka na muqallid to kai ko da maganganun malamai kar ka gada malamai ka bar malamai da ijtihadi da istinbati kun ha an kasa ɗaliban ilimi kashi kashi ko akwai mujtahidul mutlaq akwai mujtahidul muntaqi akwai ɗalib akwai ami akwai jahil to kaga kai ba kai mujtahidul mutlaq ba mujtahidul shi shine wanda mun an bi babba irin su imamu na malik irin su imamu shafi irin su abu hanifa irin su ah, ahmadu ibn hanbal wannan ko kowanne su mutlaki ne don yana da ka'idodin da ya tsara na ittihadi na da usulu domin wato ba da mutum daga aya da hadisi ga haka yana da martaba ta kai waɗanda suke su kuma mujtahidai ne amma muntasibu ne ba su da masaba amma sun kai da ijtihadi in Inda aka shiga suna iya shiga kuma su hidda hukunci amma ba su da masaba sana irin su ashabu su a babu su ibn majishin da su wato ibn al-qasim irin su muhammadu na hasan can mazhaba abu hanifa su imamu muhammadu zafar da sauransu wayannan duka sun yi intisabi zuwa ga malaman su mujtahidai amma ba su ta cikin mazhaban malaman su ba sun ka kirkiro ta su mazhaba to kaga in ka zan ɗalibu wanda ɗalibu wanda shi ba mu sai yi mani amma duk abin duk abin da an magana malamai ya tsaya iya sanin ya san inda sun ka dogo ya san inda sun ka shiga ya san inda sun ka yi wannan shi ɗalibi ne shi to ani ya san hukunce hukuncin kaza haram kaza halal kaza makaruni amma ina an ka ɗogo mai sani ba kaga ina ina an gane ko eh kaga wato duk ɗalibai wuce ko kun ga kadibi imamu imamu abin nan wato sai Usman dan Kodo da Sheikh Abdullahi duk wannan layin don haka ni na gogo da na ani ne ami yana fahimtar maganar malamai amma bai san inda zan ka ba to in ka tashi daga ami ko maganar malamai ba ka iya sanin kan maganar malamai da fuskarta da kanta da ƙawawanka to ina ka kai magana shiga jayayyar malamai shi na usman da godo cikin littafin yawa suna ya ce wa min bid'a bid'a muharrama idhalu awami fi shubhati jidali yana cikin bid'a muharrama awamu wa'anda ba malamai ba jahilai awamu ba juhala daban awamu ba don haka in ka an ce al'amu alkasu alkasu malamai al'amu waɗanda ba malamai ba don haka jam'in sa jam'in awamu awamu jam'i ne na amu ko ami to saboda haka a taka mu ilimi sarar ya jama'a wannan wurin a dibe shi da kyau wa banatul akhi wa banatul ukhti yar uwarka ta yi da ba ka auren dan uwanka Allah ya ba shi ya ta ba ka akwai mai jayayya nufin ko ba ba ba ba directly ba bayan aya ne sai ta haifi da mataki na nawa kenan na biyu ko ɗan sai ya yi a mataki na biyu ke nan ko ne a matsayin kamar jikai na uwanka ne ko jikai da ya ne a matsayin ta ga addinin musulunci ana aurenta ko ba aurenta? ta kaga wanda za shi ba ambace ta nan ba karara su ko malaman musulunci suka ce a'a tana nan wuri kamar yadda umar haka ba an mutu kaka ba amma malamai suka ce kaka ne banatu ibn bana wa banatu kun sai aka ce banatu ibn na da yakka ta tsatsa ita an kama ta cikin nasa aya amma malamai suka tafsiri suka ce jikanya ya kana jikanya ya kana Jikanya wajen ɗa ko wajen ɗaya sannan da ya tsawo aka ambata amma jikan ya ɗan uwa ko jikan ya uwa ba a mace su ba karara ba amma suna to so da dama mutane suna kasa fahimtar wannan sai su sai su yi daji a kan kuskure Allah ya gane sanu ni na sha samun tambaya ga mutane da taɗewa wani sai ya shirya a wuri jikan ya ɗan ta yi amma sai su bari zai karba sai ya karba ni ga yake to ga abin da kake da zai da karanta na bayanin malamai lalle haramun ne ba a wani sai da su shiri ya wani kinan da haka amma to cikin kasar da akwai wani jihadi da wata matsala cikin kai yi wani gari cikin garuruwa ban ma idan yan baka kai wani dan baka ya biya wani gari cikin garuruwan kaji an samu wani ya auri jikan ya ya kuma sun kai haihu da ƴaƴa goma zama ya yi zama an kai shekara wajen talatin zama auren to wata rana wanda ya jagora auren sai ya zo da ya zo yana ana karatu sai ya ja karanta ayan aka ce ai ba auren haramun ne a aure ya ɗan ko da ya ɗafuwa ko jika ya ɗafuwa ko jika ya ɗarwa duka haramun ya saurara da kyau ya ƙara tambaya aka ce eh haka da ya koma sai ya ba da bayani ga yan uwan ta matsalar da auren gada mun kai ba akwai gyara ga don haka kamata ya yi a bibiye da gurin ni dai ni ne ruwa ne tsaki wajen haɗa auren amma yanzu gaskiya na ji kuskuren da ni don haka ina son a to aka je aka tambayi malamai wasu malamai suka ce eh haka ne wasu suka ce a'a ai babu yi wannan mutumin da ya tafa tawagga jirgin in ma in mutum ya jira bayani ga malaman jirgi to da wuya malamai a ƙauye su kawo kai don haka yake shi ne yadda wanda ba an kuma bayanin da malamai sun ba ba ta ya halatta a kan kawai bai yadda ba sai an kuma kalmi don haka ɗauko maganar na iski mai martaba ta kan sani yace ga wata matsala ina son a samu malamai manyan malamai garin nan naka ko masarautar nan a wala a wala mana matsalar nan in sun ce halal ne sannan hankalin ya kwanta, amma in sun ka ce haramun ne kuma wannan auren sai a bi hanyar da ya kamata a wala aka je aka zauna aka yi magana kan wannan aure malamai suka ba da fatawa ta auren nan lalle bai halarta ba kuma gudu dogaro da wannan aya a ƙarshe mai martaba ya yi jihadi ya ce to a yi amfani da wannan fatawar da malamai da suka ba su amma shi wannan mijin saboda wannan sosai da ya faɗa na rasa mata sai mai martaba ya ba dubu ɗari ya sai ya ƙoƙari ya samu wata ba zan rasa ya kuma dama wanda wata hanyar kuma a ita kuma ce ko a yi dubu ɗari suna a wurin don haka an ka ba na dubu ɗari har sadaki ha har abin har toshe har komi dubu ɗari tun da a auren sarki na sannan ita ko matar da tsotsayin haɗa ta da rana ta ka cewa ta rasa mijinta ta saba da shi gashi kuma Allah ya kaddari kuma rabuwa ta zo to za ta je ita ma tana samun tsawon irin nata in ta kara ita to ga dubu ɗari na ita ma da wata ba ya bata in ta je ta dan samu abin da zai yi sana'a ko sai ko da abin da ya ba a san da ita ta tun ta kara ita ta samu wanda zai aure shi saboda haka irin wayannan matsalolin koyayi ya kamata a rinka lura da su wajen aure a bayin duru a bayin duru muna da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga irin wayannan kurakurai to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa aka wata kun min ar-rada'ati